assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwa musulmi ne muku fatan an sha ruwa lafiya an yi idin karamar sallah lafiya allah ya nuna mana na baɗin baɗin baɗaɗa <laughs> muna gaida 'yan uwa da abokan arziki na kasuwa na gida haka ya wayanda ba musulmai ba ma duk muna gaishe su muna fatan alkhairi wato ainihin za mu gaida abokai irin su aminu gadanya irin su abba sharu <laughs> irin su alhaji bashir da matanmu da 'yan uwa ka irin su hamisu fatima ina gaida mahaifiyata ina fatan mahaifina allah kai rahama gare shi na gode sosai sai an